wanda ya fara tabbatar da komai Allah ne domin ibnu shi shine farkon wanda ya fara cewa hawadisa la awwala laha ma'ana komai na duniya fararrun abubuwa ba su da farko sun fara ne tare da Allah to gashi wani tsohon bawahabi ya fito ya ce ya zauna ya hau kan matsayin Allah har shekara shida kusan shekara shida yana kan matsayin Allah to daman idan mun ji wannan magana daga bakin irin nan. Ah, ina mai tabbatar muku da cewa daman aƙidar su ce aƙidar ibn timiya ne komai Allah ne wannan aƙida ta komai Allah ibn timiya shine wanda ya fara bayyana ta a duniya domin shi ne ya fara cewa hawadisa la awwala laha fararin abubuwa sun fara ne tare da Allah fassarar wannan ma'ana shine komai Allah don haka zan sanya muku wannan tsoho ku ji maganin shi duk da duk ga mai hankali ya san wannan tsoho ya fito ne wai dan ya ɓata Shehu Tijjani dan ya ɓata Shehu Ibrahim ya fito da wannan ƙaryar jingina wa kanshi zama ɗan ɗariƙa ya fito da ƙaryar jingina ma kanshi ɗan faila na Shehu Ibrahim Inyas wallahi wannan tsoho da a ce ɗan ɗariƙa ne na asali ɗan faila ne da ba irin kalaman da za a ji daga bakinsa kenan ba bari in sanya muku ku ji shi idan kun ji shi sai mu sanya Shehu Ibrahim da kanshi sai ya ƙaryata mana shi wannan tsoho da kuma wannan aƙida tashi da ya koyo a wurin Ibn Taymiyyah. Wannan aƙida wallahi bai koyo ta a wurin Shehu Ibrahim bai koyo ta wajen Shehu Tijjani ba. A wurin Ibn Taymiyyah ya koyo wannan aƙida saboda Shehu Ibrahim ya yi gabas wannan aƙida ta yi yamma Shehu Ibrahim ya barranta da wannan aƙida da wannan tsoho yake ƙoƙarin jingina masa. Bari sanya muku kuji Bari sanya muku kuji Ran sanya muku a ɗariƙan tijjaniya irin ta ibrahim kaula na zama allah har shekara shida a ɗariƙan tijjaniya to in kuka in aka tare daga noma hmm. kowa zai je ga yaunarsa ya kasa kafin magariba bayan an yi na gandu yawwa na gandu eh, mutum sai je yi nasa to na ce na noman nawa gashi nan can na ini noma gashi kuma nan na noma ga ciwon kunkumi gare kuwa ga rana Yau ko irin sun kwarin na masu cizo eh. ko kuda ne. Sai kuda ne kamar kuda haka. Sai yana ta ciza ka. Yana ciza na sai da ce kai. Sai na tashi na miƙe. Ni je fata fata ce kai. Gidaro. Kai din nan kai Allah ne. Kana tambaye kanka da kanka. Eh. Allah fa yana aiki da kun kai kunu ne. Kai kuma gashi kana noma har ka gari ka mm, mm, mm. Allah in zai abu kan yi shi da kun ya biya yan uwa zan rinka yi ina sanya bayanin wannan tataccen bawahabi almajirin ibn taymiya wanda ya koyo a wurin malaminsa komai iya jin waɗansu kalmomi lahaja sufiya lahaja faidiya amma abin da zai tabbatar maka da ƙarya ne wannan shiri ne wai dan an biyo wata sabuwar hanya ne dan a bata ɗariƙar shehu tijjani a bata failar shehu ibrahim amma ka ji irin kalaman kwata-kwata ba sa jinginuwa ga wanda ya yi ɗariƙa ba sa jinginuwa ga wanda ya san faila saboda haka ka zama Allah dai a aƙidar shehu a aƙidar ibn taymiya ka zama Allah a aƙidar abdul wahab amma babu inda shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake idan ka za ka kai wani makami da kai kanka ka zama Allah babu inda shehu Ibrahim zama Allah kai Allah ne Allah mahalicci babu wannan ƙarya ne da ƙirƙiran ƙarya a ɗaura a dangana ma shehu Tijjani ƙarya ne da ƙirƙiran ƙarya da ake ɗauka ake dangana ma Maulana Sayyid Fada Shehu Ibrahim yan uwa duk wanda yanzu kaga yana dangana kanshi da Shehu Ibrahim yana cewa yayi ya zama Allah a failashe Ibrahim har shekara shida ga yana dan abin da Ibrahim yake faɗa a cikin littafinsa Nurul haƙƙi diwani na bakwai zaka ji Shehu Allah ya ƙara masa yadda yan a cikin muradiya ainul yi daka la'imi falaisa siwa zikirar Hakimi bi asimi talawul fatal ma'munu min inda rabbihi min imla'i jibrila akbaru kadimi sai ya zo inda shi ya ke cewa man qala qad adlaltu wal haqqu shahidun ala annani mahittu annahaji hashim shi ibrahim ya ce wa man qala qad adlaltu duk wanda ya ce na batar da wani ni barhama na batar da wani gabarin hanya madaidaiciya wal haqqu shahidun to Allah mai shaida ne ni ban batar da kowa ba burina wal ummatu qasdi barhamu yana cewa ni burina al'umma fihimu an asuqahum in kora su ila hadratil birrahimi ilahuna in kora su halaran Allah su bi Allah mu. Ibrahim ce wa man qala fal haqqu shakidun Allah mai shaida ne ala annani domin lalle ni barhama mahitu ban taɓa karkacewa ba an nahaji hashimi ban taɓa barin hanyar manzon Allah mai ba hashimin dangi ba to kaji barhama ya ƙaryata wannan tsoho yana ƙoƙarin ya danganta cewa kamar shi Ibrahim shi ya ɓatar da shi shi ya ɗora shi akan hanya ta komai Allah ne to shi Ibrahim ya ce shi bai taɓa karkacewa akan hanyar manzon Allah ba kuma bari in ƙara shaida muku a cikin wannan littafi da ake ruhul adabi idan ka duba a ƙarshen ruhul adabi shafi na takwas za ka ji Shehu Ibrahim yana cewa man arada an ya kuna ma'i fi hali ni Ibrahimu Inyasi duk wanda yake so ya kasance tare da ni a irin halina fal yasluk dariqi fil aqwali to ya shiga hanya ta ya bibiye na, wal af'ali da ayyukana bimtisalil awamiri ta hanyar kwatanta umarnin da Allah ya bayar ya ce a yi a aikata wajtina bin nawahi da kuma nisantan abin da Allah ya hana duk wanda duk wanda yake so ya kasance tare da ni kuma ya zama almajiri na wajibi ne ya tsaya akan abin da na tsaya me na tsaya a kai? sai ce bimtisadil awamiri barhama ya tsaya a bisa abin da Allah ya ce ya yi. abin da Allah ya ce ya bari ya bari wajtinabin nawahi da kuma nisantan abin da Allah ya hana Shebran ya ce fi zahiri wajibinka ka nisanci abin da Allah ya hana a zahiri a bayyane walbaɗini wajibi ka nisanci abin da Allah ya hana a ɓoye wata addushu ya zama kana kishi kana kishantuwa kana jin kishin aikata duk wani aikin alkhairi da Allah ya bada umarni wata shawuku ka ji kana ƙauna kana bege kana soyayya ilal wusuli saduwa ila mardatillahi zuwa yardan Allah wa rasulihi da kuma samun yardan manzon Allah sai shi Ibrahim ya ce amma manyan tasibu ilaina amma duk wanda yake dangana kanshi zuwa gare mu tsohon dan izala ina fata zaka ji wannan maganar ta shi ga abin da shi Ibrahim yake faɗa a bisa irin wannan ƙarerraki da kuke zuwa kuke mai ya ce tasibu tasibu ilaina lalle wanda yake jingina kanshi zuwa gare mu Wayar ta kibu shay'an amma yana aikata wani abu min mukalafati shari'ati abin da ya saba ma shari'a to akwai abin da ya saɓa ma shari'a kamar ka ce komai Allah ko kowa Allah ba ma ka yi shirka ba a'a saɓa ma shari'a ma shi Ibrahim ya hana saɓa ma shari'a tsohon ɗan izala ka ji ka tabbatar da maganan ka ƙarya ce kai tataccen maƙaryaci ne tsohon ɗan izala ga ka da furfura amma furfuranka ba ta hana ka ƙarya ba tsohon ɗan izala kai maƙaryaci ne Allah ya tsina uwan mai ƙarya Allah tabaraka wa ta'ala kuma sai ya maka shari'a da kai da shi Ibrahim wallahi domin kama Shehu Ibrahim ƙarya domin wannan maganan ta Shehu Ibrahim a cikin Ruhul Adabi kuma ka duba cikin Jawahirul Rasail ma zaka gani ya ƙaryata duk wannan ƙaryar da ka zo kuka shiryo kuka tsara wai don ku ɓata faila don ku ɓata ɗarika Shehu Tijjani aikin banza a banza sai Shehu Ibrahim ya ce duk wani wayar ta kibu amma manyan tasibu ilaina amma wanda yake jingina kanshi zuwa gare mu wayar ta kibu shai'an amma yana aikata wani abu in muka harat mai tsarki asharifati madaukakiya bi iktihamil muharramati yana kutsawa abin da Allah ya haramta ya aikata wa tarkil ma'amurati abin da Allah ya ce ayi kuma ya ƙi fa ushhidullah ina shaida ma Allah Allahu akbar kun ji maganan barhamu wa ushhidukum kuma ina shaida muku anni bari'un minhu duk wanda mai irin wannan ɗabi'ar ba ni ba shi ko da ya ce shi almajiri na ne Allahu akbar kun ji maganan barhama mai irin wannan ɗabi'an ko da ya ce shi almajiri na ne babu ni babu shi Allahumma inni bari'un Allah ka shaida ni na kubutar da kaina ilaika zuwa gare ka mimma sana'a haula a mimma sana'a haula ga abinda waɗannan masu irin wannan halin suka aikata suka ce su almajiri ne babu ni babu su to tsoho kaga shehu ibrahim ya karyata ka ka zo kama shehu karya gashi shehu ibrahim bai taba aikata wani abu da ya saba ma shari'a ba har shehu ibrahim ya kawo wannan ayan fal ya hazarin lazina yukalifuna su ji tsoro waɗannan da yukalifuna suna sabawa an amrihi umarnin Allah an tusibahum fitnatun in basu daina saba ma umarnin Allah ba fitina za ta same su aw buhun azabun alim ko azaba mai raɗaɗi ya same su to kaga barhamu bai taba cewa shi Allah bane ko yace abota mai hasali ma ba ma wai hanyar shirka ba a'a hasali ma yana cewa duk abin da ya saba ma shari'a ku aikata shi ka ce ma wani Allah kuma shirka ne shi Ibrahim bai koyar da mu shirka ba zaka ji ma yana cewa tamassak bi azyalin nabiyyi mutabi'at ku yi riƙo da gizon sunnan manzon Allah kuna mai biyan mazahibahu hanyar manzon Allah da satu falala kar ku kawo ma bid'a na ku kawo shirka a cikin hanyar manzon Allah shi Ibrahim bai taɓa ba da umarni da a sauka akan layi ba wurin ci gaba da sa muku shi cewa kai kuma yanzu an ce kai Allah ne shekara ce ba kai komai ba ga ciwon baya ga wahala ga gajiya Allah kuma bai gajiya sai na jefar da fattanyar akwai wani mai suna na shi ma duk abin da ne shi ya je ya shi ma yau abin sai da abin da aka ce mi yana ce yau kai kaya da yanzu kai Allah ya ce ba shakka na shi to ni kan yau ba Allah ba shi sai idan ya yarda shi aka ne shi ya ta. ne na bar wannan abun na taso da kafa daga garinmu da wuduwo na tako na zo wajen liman mamudu kakan wannan liman din wannan fana magana 1959 ne zuwa na bauti kuma ma ya tukuna eh, a 59 59 nan ne na koma na je gidan liman din ya ce mai ah, malam zo eh, ina ina baba ka baban ka kawo na na ce yana lafiya na ce to za ku tawa ina so yin magana da kai ce ah, ni ne na ce ai ba kowa da gani sai dan ka na ce za ku tawa wannan magana ke son gaya maka ba na dan sai tashi ya ba mu sai na zana masa a matsayin da na shiga daga karban ɗariƙan tijjaniya ɗin da zama na Allah shekara shidan da sauransu duka na bayyana masa sai ce mai eh, ka yahudu ya ce na sun to kafin su kafurci ka san nasara ya ce na san ce kafin su kafurci in ji liman mamudu ka majus ya ce na san ce kafin su kafurci ya ce to mara ya jin shi sa Allah ne kaɗai ka saba ka je kai tuba ma Allah kai ta karatu shi ne na tafi karatu din To alhamdulillah, ‘yan uwa abin da zai tabbatar muku maƙaryaci ɗan izala ne kuma a turo shi aka yi, ya zo wai shi ya ɓata ɗariƙa. Ba makawa wannan ya turo shi aka yi, wai an turo shi ne ya zo shi ya ɓata ɗariƙa ko ya ɓata faila. faila da ɗariƙa ilal amam alhamdulillah <laughs> ka ce ka zama Allah kusan shekara shida to wallahi ba a cikin ɗariƙa ba domin shehu ibrahim ga baitoci da za mu karanta a cikin littattafansa da hannunsa wanda ya rubuta wanda yake ƙaryata abubuwan da kai kake jinginawa zuwa ga shehu ibrahim maganganun shehu ibrahim suna ƙaryata abin da kai ka zo kana dangata ma shehu ibrahim ba ma kai ba duk wanda zai danganta ma Shehu Ibrahim wannan maganan to maganganun Shehu ga sunan zamu ta karanto su wanda suke karyatawa tsohon dan izala mai furfura ka duba cikin littafin ko alil widadi Shehu Ibrahim Allah ya kara masa yadda diwani na shida ka duba za ka ga inda Shehu Ibrahim Allah ya kara masa yadda eh, yake faɗa yake cewa nukarriru haƙƙan! la ilaha suwallazi lahul khalqu wal amrul azimu tamannu'i shi ibrahim yace nukarriru muna maimaitawa hakan da gaske kuma muke faɗa ba da wasa ba la ilaha babu wani Allah lazi, lahul khalqu sai Allah da ya halicci halitta Allahu akbar shin shi ibrahim nan yana ƙaryata abin da ka faɗa ko yana tabbatarwa ashe shi ibrahim Allah ya ƙara masa yadda ga abin da yake faɗa cewa nukarriru haƙƙan muna maimaitawa da gaske la ilaha babu wani Allah Lazifa ce Allah nan da lahul khalqu wal amru wanda yake wanda al'amari da halitta nashi ne shi kaɗai Allah ne san sammai da kasai shi kaɗai ne Allah to kaga duk wanda yace shi Ibrahim Allah ne to ga shi Ibrahim ya ce babu Allah sai dai Allah halicci mu kuma baka isa ba ka kawo a cikin diwani ko a cikin littattafan shehu ibrahim ɗin da shebara ya ce ni allah ne wallahi ƙarya kake wallahi babu inda shehu ibrahim ya taɓa cewa ni allah ne ni kuma mai ɓaro ta idan ka kawo mai inda shehu ibrahim ya taɓa cewa shi allah ne ya ɗauka da mirin allah ya ɗaura ma kai ya ce shi ne allah mahaliccin halitta wallahi al'azimu zan bar ɗariƙa na ba ku aiki dukkanku dukkanku ainihin wabiyawan duniya ni mai barota daga lokacin da ka kawo mai inda shehu ibrahim ya ɗauki karmar ilahiya ya ɗaura ma kanshi kuma ya tabbatar magana haka take kuma haka abin da kai ka karanto yake suna ba zan yi mai ta zan bar ɗarika in koma aƙidar ku ta wahabiya saboda haka babu Ga shi dai shehu ibrahim na korewa riru haƙƙan! shehu ibrahim ba irin malamin ku bane abdul wahab yi magana a nan ya ji ta naƙuri ya manta yayi a wajen littafin ya warware shehu ibrahim ba irin malamin ku bane albani yayi magana a nan akwai littafi ma na littafin ta to albani tufka da warwaran albani littafi ne guda aka yi tufka da warwara to shehu ibrahim baya tufka da warwara malami ne ingantaccen malami ingantaccen malami baya tufka da warwara saboda haka Ibrahim al shi Ibrahim Allah kara masa da ce nukarir haqqan la ilaha siwallazi lawal khalqu wal amru al azim at-tamannu Allah ya kara masa yadda saboda haka cewa kai ka zama Allah dama aqidar ku da Ibn Taymiya Ibn Taymiya shine farkon mai wannan aqida mu ba mu san wannan aqida ba ba mu san wannan aqida ba sai da muka ganta a cikin littafin ku to shi Ibrahim har yanzu yana ƙaryata ka Eh, ga Shehu Ibrahim yana ƙarya da kanshi Shehu Ibrahim yake ƙaryata abin da kake faɗa a cikin littattafan shi da rubutun shi kaga kai yanzu ka zo kana faɗa ne da baki baka karanta littafin Shehu Ibrahim ba baka karanta littafin Shehu Tijjani ba ka zo kana soki burutsinka Shehu Ibrahim baya sauka daga doron bin sunnan Annabi Muhammadu yana cewa ma iza sara kairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu ni duk inda annabi ya ɗaga ƙafa nan nake ajewa ma'ana ina bin sawun sunnan annabi muhammad yadda annabi ya ce a yi haka nake yi za ji ma yana cewa wa in sa'aluni an habibi wa mazhabi sai ya ce jawabi rasulallahi jawabi rasulillahi shi na ujiyu duk lokacin da wa in sa'aluni suka tambaye ni an habibi waye masoyina wa mazhabi mecece mazhabata mecece aƙida ta in ji shehu ibrahim sai ka ja ce jawabi rasulullahi zan ce musu aƙida ta ita ce aƙidar manzon Allah ina ujibu yayin da zan amsa musu in zan zan bada amsa zan gaya maka aƙida ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama to ka jefa barhamu barhama abdulzati bai taɓa karkacewa a ainihin hanyar Allah ba dutur shehu ibrahim na kan me na kan hanyar Allah kuma ah, yana bin manzon Allah sau da ƙafa hmm? yana bin manzon Allah menene sau da ƙafa idan muka tafi ah, cikin littafin Shehu Ibrahim ah, idan muka tafi cikin littafin Shehu Ibrahim Allah ya ƙara masa yadda diwani idan ka shiga ka shiga ka shiga ka shiga ka shiga ka taho ka taho ka taho kai ninkaya kai nutsu idan ka shigo Eh, ka gangaro ka taho cikin salwatu shajuni idan ka shigo cikin salwatu salwatu shajuni za ka ji inda Shehu Ibrahim yake tabbatar da cewa ibadan Allah ma baya wasa da ita kuma in har Shehu Ibrahim shi Allah ne ko ya ba da umarni ya ce almajin shi Allah ne ba zai rinka bauta ma wani Allah kuma na daban ba za ka ji yana cewa ah, سر المصطفى ليلا ووافى بكبسة أرجنا بها والفضل للمتقدم وأوصى بها عند الأروج مؤكدا ففيها ينال الأبد كل التقدم له وبه قم ورك أن ورك أن توادؤا ترى قرة للعين من خير منئم إذا قمت من بعد الوضوء مرتلا وتسجد من بعد الركوع المؤزم لقد طويت أنك المسافة جهرته وسلت إلى المحبوب Da وأزمي لربي arshi الأرش mu ayyadun على المصطفى المقتار السر sirrin shi Ibrahim ya ce saral Mustapha lailan annabi ya yi tafiyar dare ya yi an yi isra'i da manzon Allah da daddare wa wafa bi kamsatin annabi ya ciko mana biyar ma'ana ya kawo mana sallah biyar ya kawo mana mene ya kawo mana sallah biyar arajna biha wanda muka haukanta ma'ana muka amsa wal lil mutaqaddimi falala ya tabbata ga mai gabatarwa wanda suka gabata suka fara suka riga mai yin sallah falala ya tabbata a gare su an gane ko ah, wanda muka amsa wannan sallah guda biyar muka yi ta muka kuma yarda da ita shine ma'anar arajina biha ah, wa ausa biha inda al'uruji ah, annabi ya yi wasiya da sallah lokacin da aka yi mi'raji da shi annabi ya yi wasiya da a riƙe sallah ita dai wannan sallah an gane ko lokacin da ya je ilal mala'il a'ala Allah ya mai wasiya da sallah ko manzon Allah ya anso mana mu'akkida annabi na ƙarfafa mana Allah na karfafa mu annabi ya rike sallah annabi na karfafa mana mu rike sallah a fi ha ya nazal abdu shehu ya ce a cikin sallah ne bawa yake samun kullar taqaddumi dukkan ci gaba aga shi bara bai taba wasa da sallah ba har ma yana faɗa mana duk mai son ci gaba a rayuwa yake son ya je kusa kusa da Allah to ya rike sallah a cikin da ake samun dukkan zuwa gaba sai shebra ya ce lahu wa bihi wa ake ma sallah Allah ake ma sallah kuma dan Allah ake sallah kum ka tsaya wurin kabbaran harama warka anna ka ruku'u ga Allah tawadu an kana mai kaskantar da kanka a gaban Allah tara qurratan lil aina daga nan zaka ka ma sanyin idanuwa min kairi mun'imi daga mafi alkhairin mai ni'ima shine Allah idza qumta min ba'dal wudu'i idan ka miƙe bayan kayi alwala murar tilan ka tsaya ka yi kabbaran harama kana karatun Qur'ani me ya rage maka wa tasjudu sai kai sujjada min ba'da ruku'i bayan kai ruku almu'azzami abin girmamawa sai shi ya ce laqad duwiyat ankal masafatu to daga nan an riga an nannaɗe maka tafiyar da za yi mai nisa sai ka je za gana da Allah a sama amma gashi nan anan an ce wasjud waqtarib kai sujjada ka je kusa da Allah to an an nannaɗe maka tafiya mai nisa ga kaga ubangijinka jaharatan a bayyane wasalta ilal mahabubi lokacin da ka sa ka ƙasa har ma ka zo wurin abin son ka shine Allahu kabbir sai kai kabbara wa azumi ka girmama Allah wa za ka girmama li rabbi sai shi ibrahim ya ce ubangiji na shin idan shehu Allah ne ta yaya zai jingina kanshi da wani Allah kuma ya ce li rabbi ga ubangiji na eh, li rabbi wannan sujjadan wa ake ma lirabbi ubangiji na ilahil arshi in baka gane ba shine ubangijin al'arshi Shukurin muayyadu godiya ta tabbata ga Allah godiyar ma kuma abin karfafawa da annabi Muhammadu sirrul mukattami wani sirri abin ɓoyewa to kaga wannan tsohon tsohon wahabi ga shebura yana karyata ka da bakin shi irin abubuwan da kake jingina ma shehu na karya. ga shehu nan da bakin shi yake karyata mana kai a cikin littafin shi Shebura ibrahim saboda kawanin shi da manzon Allah sallallahu bai ma kai matsayin annabi ba shehu bai ma kai matsayin sabbin annabi ba ballantana ya kai matsayin Allah shehu ko matsayin tabi'u tabi'i da bai kai ba ballantana ya kai matsayin Allah zaka ji yana cewa wa falau kuntu na alallin nabi lil amini ni barhamu ina ma in zama takalmin annabi la tammali muradi wallahi da muradi na ya cika eh wa illa in ban samu daman zama takalmin annabi ba bas sadiqul ko in zama takalmin abubakar sadiqul nan mai tausasawa kaje fa amma ku ce shi Ibrahim ya zama Allah gashi yana nema ya zama takalmin annabi in ma bai samu zama takalmin annabi ba ya samu zama takalmin abubakar sadiq to ta yaya za ku ce mu wannan bawan Allah ya ce shi Allah ne ko yana da aƙidar komai Allah ne to ta yaya Allah zai ce ya zama takalmin kuma wani bawa nashi ya Allah zai ce ya zama takalmin wani bawa nashi saboda haka shehu Ibrahim yin manzo Allah ne zaka ji shehu Ibrahim yana cewa fa inna kibaran nasi billaili shughluhum ruku'un wa awrarun taral kullu aklasa sai ce wazal abdu dulal laili yasharu min shidan ya fada biki auziral auzira lilatin tarakusa zaka ji shebra Allah ya kara masa yana cewa fa inna kibaran nasi lalle manyan mutane billahi shuguluhum da daddare suke samun shagaltuwa ga Allah me suke yi wanda zaka same su suna ruku'u wa auradu suna karanta zikirori suna salatin manzon Allah taral kullu aklasa da haka zaka ga kowa ya samu tsarkin zuciya in ji barhamu to kaga shehu ibrahim nan yana nuna da daddare a tashi a bauta ma Allah hmm? a tashi a bauta ma wane a bauta ma ainihin Allah sannan ya kai wannan ba wahabi ga shi da kanshi shehu ibrahim ya ta kai ta shi bawan Allah ne da bakin shehu ibrahim ya ce alayhi salatu salatullahi summa salamuhu min al-abdi Ibrahim wa wa haqiru salatin Allah ya tabbata abu sa manzon Allah wannan salati min al-abdi Ibrahim daga bawa ibrahim ba min Allahi ibrahim ba min al-abdi ibrahim daga bawa ibrahim wa wa haqiru wa ma bawa ga shehu ibrahim yana kiran kanshi da Allah ku kuma wahabiya kuna kiran shi da Allah babu inda shehu ibrahim kira kanshi da Allah a cikin littafin shi babu kawai sai dai mu ji a bakin ku yace ni Allah ne wallahi babu na jefa muku challenge in akwai ku kawo gashi nan dai shehu ibrahim yace min al abdu ibrahim daga bawa mai suna ibrahim wawu hakiru wulakantacce amma shehu ibrahim yace ma kanshi wulakantacce to ta yaya Allah zai kalla kanshi ya ce ma kanshi wulakantacce kaga ai ba zai yi ba saboda haka wannan fagen da kuka fito da shi mun riga mun gano kuma za mu wayar ma da dukkan al'umma kai a canza wata salon tsohon bawabi eh, wannan salo har ka gaba bayanin nan ba aya ba hadisi tabbatar da izala jahilai ne kuma sun tara jahilai a gabansu tsohon nan har ya gama bayani ba aya ba hadisi ba zauki ba shauki babu alaman ya samo wani ilimi daga wasu malaman dariƙa saboda haka ƴan uwa ba tawa zan yi ba daman iyakan nukuɗan maganganun da nake so in yi akai kenan iyakan komai maganganun da ya yi da kuma danganta kanshi da yi da ɗariƙar tijaniya da failash ibrahim amma in ba haka ba ya fito ya gama soki burutsun shi ya yi surata kanshi wallahi ba da ya yi wannan dalili ya muka fito mai mai raddi kuma mu tabbatar da ƙarya ne wannan ƙarya ne shi ibrahim bai koyar da haka ba ɗariƙar shi ba ta koyar da haka ba saboda haka ƴan uwa za dakata a lallai Allah ya ci gaba da tona ma wabiya asiri mu kuma muna nan idan mu yana kanku wallahi ba za mu ƙyale ba zo ɗan uwa mai albarka babanmu Sheikh Malam Nur Manzo Al-Arzawi ya fito shi ma ya yi ma wannan dattijo raddi akan wannan ƙarya da ya zo ya shantaka yawwa in ka zama Allah to ka zama Allah a cikin aƙidar malamin ka Ibn Taymiyyah ne in ka zama Allah ka zama Allah a cikin aƙidar malamin ka Abdul Wahhab Al-Albani amma ɗariƙar mu ba ta da wannan aƙida ga malaman mu da wannan mu har yanzu shekara da shekaru suna cikin hanyar ba su ce sun zama Allah ba sai kai zaka zama Allah wannan aqida ku ce assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, Alhamdulillah ala kulli حال alhamdulillah bi ni'mati تتم salihat